yayin da ake ci gaba da cece kuce da kuma mai da martani game da ziyarar shugaba buhari ya kai kasar sin wato china cikin kwanakin nan gwamnonin da suka rufa wa shugaban kasar baya a wannan ziyara na mako cewa tafiyar ta biya domin ko baya gariba da gwamnatin najeriya za ta samu su ma jihohi akwai nasu rabon da suka samu a wannan ziyara gwamnan jihar adama sanato muhammadu bindo umaru Jibrilla. wanda ke cikin gwamnonin da suka je china ya ko na wasu batutuwan da suka tabo to mun je china da gwamnoni wanda mu ne advance party na zuwa shugaban kasa eh, an tura mu daga governors forum eh, hakika wannan gwamnati tana so ta hanyar mai dinnan wanda kowa yana ga wahalan da ake sha especially talakawa suna wahala yanzu kowa yana kallo so shi shugaban mu wanda kowa ya san ya damu da talakawan najeriya yanzu muna so mu koma hanyar noma to yanzu mun je ne mu maganganu da kamfanoni da yawa a china ba dadewa ba za a fara ga za su kawo kayan abubuwan noma mashin da sauransu ba ma noma irin wanda muka saba kankana da noma ba noma ne mechanized farming wanda za kowa zai ci abinci a kasa kuma a kai kasa waje ma sayarwa mutane a can su ma da yan majalisun dokokin jihohi na fa nuna goyon baya game da ziyarar da shugaban kasan yayi da gwamnoni honorable hassan barguma da ke zama shugaban kwamitin yada labarai na majalisar dokin jihar adamawa ya mako bai na dalilan su nuna goyon bayan misali ita gwamnatin tarayya ta duba ta ga yayi daidai don haka don jihar adamawa ta bi bai ba mu yi abin da ba daidai ba misali yanzu wannan dalan da ake cewa sai mun cire 350 kamun saye ta ita shugaban ita gwamnatin tarayya yanzu ta amince kudin china ya fara amfani a najeriya mu bar amfani da dala tun da yanzu in ka duba abin da ake amfani da shi a najeriya cikin kashi 100 kashi 70 daga china muke zuwa da su kuma da dala muke zuwa kuma in dalan ta shiga china ba ta fita yanzu ya shiga ya sa hannu da su mu za mu dinga an yan nasu mu kuma za ka iya buɗe account na yan a nan direct ka saya. To sai dai kuma yayin da wasu ma ke sukan tafiye-tafiye da shugaba Buhari ke yi a yanzu da kuma batorancin da kasar ke karbawa daga wasu kasashen waje ga wasu shugabannin Najeriya irin su Atiku Abubakar da ke zama tsohon mataimakin shugaban kasar na maganin matakin da shugaba Buhari ke ɗauka na tada koma da tattalin arzikin yayi daidai. Eh, tilas kuma a karbi bashi domin ba wata kasan da bata ta karban bashi domin aiwatar da ayyukan kasan domin samun ci gaba. abin da ake cewa america america america dinnan to duk duniya ba wanda kai america cin bashi har yanzu har gobe lai har yanzu har gobe duk duniya ba wanda ya kai america cin bashi a'a ko su suke buka kasan amma sun fi kowa cin bashi yanzu irin bashin da china da saudi arabia da sauran suke bin america sai an yi shekara nan a hamsin ba su biya kudaden nan ba. To amma yalla bai cin bashi ba abun kunya bane ga kasa. Har ila yau dai ga tsohon mataimakin shugaban Najeriya. a babu ko kadan. ba yadda ma za ka yi ka gudanar da tattalin arzikin ƙasa da baka ci bashi ba ne ai kai kamar ɗan kasuwa ne da bankin shi yau ka je wajen banki kasuwa ya faɗi tilasta karɓi bashi domin ka ƙara ƙarfin ka kuma don a ci gaba da kasuwanci da sauransu wannan ba wani sabon abu bane tsohon mataimakin shugaban najeriya kenan atiku abubakar kuma koma da menene da yan najeriya yanzu fatan su shine su gani a kar wayan ce da kare ana biki a gidansu ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya